يدعون ربهم بالغداة والعشي sai yake yuriduna wajhahu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da girmansa sai da Allah ya umarki yake ma annabi sallallahu alaihi wasallama hankuri ka kama hankuri da ka tashi ka zo ka zamna tare da waɗanda suke ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wani lokaci suna yi ta da sahe kuma suna yi ti da marake kun ga aikin da annabi ma Allah ya ce yayi hankuri yayi ya shiga yayi masu masu cikin masu ci wato masu yi aikin nan annabi ma sai yayi hankuri yayi su tare da su to bale wani bawa da bai kai darje annabi ba sallallahu alaihi wasallama sai za ka sa sai a ce zikiri a zo a yi zikiri kaga kenan mai koya da annabi sallallahu alaihi wasallama zaka koye da annabi ne da aiki ba da magana ba duk sunan da mutum ya zaba makansi kace makansi wane kai wane ne kai ahli sunna ne ko ko kai salfiye ne ka samo dai suna na kirki ka sa makanka to idan ba aiki za ka yi da zai yi daidai da wannan sunan ba sunan bai amfane ka duniya kuma bai amfane ka a gobe kiyama ina aiki ne Allah yana so ai akwai wani munafiki sunan si Abdullahi ibn Ubay ibn Sulul kowa ya san suna Abdullahi sunan kirki amma da ana sa Abdullahi bai hana shi ba dan wuta ne don me don bai yi aiki irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko ka zaba kanka suna na kirki ko ka zaba ma wasu suna da baka so a kira ka amma kana kira wasu dan uwan ka wannan nuna yake kai ba mumuni ne ba kuma yana nuna kana falsata kanka kuma Allah ya hana wannan Allah ya ce fala tuzakku anfusukum huwa alamu liman ittaka kar kowa ya ce ni mutumin kirki ne ni ahli sunna ne ni ce tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so nan an bid'a ne Allah ya ce duk wanda yayi imani da alqurani kar ka faɗi haka nan ka bari Allah shine ya sani duk wanda ya tsora Allah Allah ya sani kenan ba Allah ana Allah ba a nuna ma Allah suna ko cika baki ko nuna kai wannan Allah ba a nuna mishi duk wanda masu tsoron Allah ne to mu tabbatar Allah ya ki ya yi mu sani mu wato to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya umurce shi ya tafi gida ya zo cikin masallaci ya iske sahabai suna ambaton Allah shi ma ya zamna ya yi su ya yi tare da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsadi ya fita cikin gidan sai ya zo a masallaci tunda manzo Allah in Allah ya miki yi kaza in Allah ya miki yi kaza kawai annabi sallallahu alaihi wasallama kawai yi ya kai sai ya zo wurin nan ga hadisin da wannan sahabi eh wannan hadisin da zamu faɗi yanzu imam muslimi ne ya ruwaito shi kenan mu duka mun yarda in an ce hadisi yana cikin bukhari sai mu ce sahihi ne in an ce hadisi yana cikin musulmi sai mu ce sahihi ne kenan yana nuna da mu da masu samuna suna iri-iri dukanmu mun yarda da musulmi to ga musulmi na yi magana wato hadisin da kima an rawaita wannan hadisi ne daga wurin mu'awiya Shi ne musulmi yake an mu'awiya radiyallahu anhu ana nabi sallallahu alaihi wa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai ya fita ala hilqatin wato ya ya isce da'ira kamar yadda muke zamana haka a cikin masallaci sai manzo Allah ya fita cikin gidansu ya gidansu sai ya zo ya iske sahabai sun zamana haka suna ambaton Allah wakala sai manzo Allah ya ce masahabai ma ajarsakum haza wannan zama da kuke yi nan Sabar da saboda ne kuka zamna nan me ya kawo ku nan to mu saurara mu ji abin da sahabai suna gaya mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qalu sai sahabai yake ma annabi sallallahu alaihi wa sallama jalasana nazkurullah wannan zaman da muke annabi mun zamna ne saboda mu yi ma Allah godiya wa na'amadu mu gode ma Allah ala an hadana lil islami saboda Allah ya shirye mu ya sa mun zamanto musulmai wa man nabihi alaina kuma ya sa muna baiwa da wannan addinin musulunci duk wanda ya cinka kanshi a cikin addinin musulunci to mutumin ya kamata ya yi ma Allah godiya tunda kai Allah ne ya harce ka wasu ma Allah ne ya harce su kuma dukan ku ya harce ku ne saboda ibada sai da ya gaya mana yake wa ma karkatul jinna wal insa illa li ya'buduni to sai kaga kai kana yi ma Allah bauta ga wasu ba su yi ma Allah bauta kenan ka tabbata ba karfinka ne ba wayanka ne ba dubaranka ne ba a wannan falala ne wurin Allah da baiwa da Allah ya yi muku to sai sahabai suka ce saboda wannan da Allah ya yi muna zamo ga mu musulmai da muna cikin kafirki kafin manzo Allah ya zo yanzu ya zo ya kawo mana addinin musulunci saboda haka ne sun ji dadin addinin islama sai sun zamna suna ambaton Allah da godiya suna ambaton Allah da shukur da da gaisuwa suna yi ibadodi na nafila na baki iri-iri da suka faɗi haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kala Allah ma ajalasakum illa hadha na tambaye ku saboda Allah sahabaina ba ku zamna don komi ba sai dai kun zamna ne saboda ku yi ku yi ambaton Allah ku yi ma Allah godiya karu sahabai suka ce wallahi ya manzo Allah ma ajalsana illa hada ba abun da ya sa muka zamna nan sai dai wannan da muka gaya maka tunda sahabai ba su yi ma annabi kariya duk wanda ya gaya ma annabi abun da ba haka ne ba sai wahayi ya zo ya nuna wannan da abu mutumin ya bari ba haka ba ne. shi sa sahabai ba a koyar da su karya kuma ba su nema su yi wato su taimako addini da karya ba aikin sahabai ba ne. sai su ce ma annabi wallahi ba mu zama na tabar da komi ba sai waɗannan da muka gaya maka wa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, amma ku sani inni ni fa lam astahallafukum ba nassa ku yi rantsuwa ne tuhumatun lakum don ku tuhume ku da maganar da kuka faɗi ce ba karya ne ba ba saba eh mu ce in ce muku karya ne ba sahab ba sabar da haka ne ni tambaye ku ba sai yake masahabai walakin ku sani ne jibril yake malaiki jibril ne ya zo mini yanzu yanzu ya zo wuri na fa akhbirni sai malaiki jibril ya bani labari da anna shi allah yubahi bikumul malaikatu aw malaikatun Allah yana albahari da ku a wurin malaiku kenan dan adam in ya zama mumini to ya yi malaika alfarma a wurin Allah musulmi ba musulunci ba karamin daraja bane ko da zamani ya zo da yanzu kaga musulmi mai sallah sai ya bude ba shi ya ce mu mai sallah kafiri to kenan wannan shi yana nuna wato shi din bai yarda da maganan da annabi sallallahu alaihi wasallama ce ba musulmi ya bude baki ya ce mai yan wansi yan uwansu musulmi kai ba musulmi bane to wannan yana nuna wannan mutumin da ce ma musulmi ba musulmi ba shi asali ya ce ba musulmi bane tunda duk wanda ya kafarta musulmi da baki kaga yana sallah kaga in yace alwala in ya gamsa yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah baka yadda wannan kalima da ya faɗi baka yadda musulmi ne kaga ya zo wurin sallah an yi ikama daga karawa ikama sai kuka ce ashhadu an la ilaha illallah wa hada la sharika wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan ka gani bai nuna maka sai musulmi ne kaga ya dau su biyu sai ya ce Allahu akbar wannan duka bai nuna maka shi wannan mutumin ya yi imani da Allah Sabar da kun yi ikhtilafur ra'ayi bayinan giyi irin da yanda kake so tunda kai ba manzo bane shi ma ba manzo bane ki da cikin magana Allah ka samu fahimtar da ka fahimta ka yi amince da shi shi ma cikin magana Allah ya samu fahimta da ya fahimta ya yi amince da shi haka a a maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ana ce miki ikhtilafur ra'ayi bai kai a kafirtar da juna ba indan ba an samu wannan eh, wato tun lokacin wato malamai da suka wuce shi yasa ana samu mazhaba ce wannan mazhaba Imam Maliki ne wannan mazhaba Abu Hanifa ne wannan mazhaba Abu eh, Imam Shafi ne dukan su ga su da mazhabobi amma cikin su ba wanda yake mu wani kai kafiri ne tunda sun gane wannan fahimtar shi da ya gane a maganar Allah da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bi wannan tafarki da ya fahimta wanda ya yarda da wannan malami shi ma sai ya bi shi sai a ce ma wannan ba maliki ne wato mazhabin maliki ya ce ba wani addini ne da su maliki ya kawo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne shafi'i shi ma fahimtar da bi sai bi haka wanda ya yarda da imamu shafi'i shi ko sai ya yi mai ibadar shi akan mazhabin imamu shafi'i sai a ce ma wannan ba shafi'i ne ba sabon addini ne imamu shafi'i ya kawo bari a ce sabon addini to haka ne duk taro da ya da kuji ana ce wannan tarikatul tijaniya ne wannan tarikatul qadiriyya ne wannan rufa'iyya ne wannan sadiliya ne wannan nasabanniya ne wannan kaza dukan su babu wanda yake muku si ba annabi ne duk wanda yana musu wasu ƙarya zo ga dangana gare su to su sirya abun da za su tarbo su jan lahira tunda in mutum ya san abun da yana faɗi to bai san abun da za a mayar mai ba kenan tarika ba sabon addini ba ne ba sunan za a kula a kula wani aiki ne ake cikin mazhaba sai a kawo littafi a rubuta ce babun fil istinja'u ga babun yana koyar da kai yadda za ka kama ruwa a gama da shi sai a kawo ce babun fi fara'il ulu'il ga babun wannan yana koyar da kai farillai alwala sai a gama su duka sai akawo kawo maka ce babu wannan nan sunan udu’i sannan a zai wurin sallah to dukan su haka ne suka abin ga bambanta mun abun su ne ana ce ma furu'a wato maza anya mazhabobi kenan ba wani abu sabo ne suka kawo ba to haka ne in ka ji an ce tarika ba sabon abu ne masu tarika suka kawo da Allah bai umurke koko wasu suna ce ma annabi bai san ba wali yasbillah yanzu mu kawo muku misali a takaice tarikan da ya sahara eh, a da ya sahara a cikin wannan zamani da ana ce mai tarikar tijaniya sun shi ne ya yi kowane tarika mabiya a cikin duniya yanzu da muke babu firka a cikin addinin musulunci yanzu da za a hada mutanensa a hada eh, mutanen tijaniya sai tijaniya ya ringaye su wannan haka ne ganin dama Allah da ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce muna alaikum bil jama'a na hore ku ku bi farki wato ta jama'a na jama'a tunda manzo Allah yake yadullahi ma al jama'a taimakon Allah da karfin Allah yana tare da jama'a kenan jama'a sune masu ringaye kun sune a a kan gaskiya in ji Allah tabaraka wa ta'ala kuma in ji annabi sallallahu alaihi wa wannan ko a hankalce a nan duniya da muke in an ce ana neman shugabancin kasa akwai wani abu da ana ce mishi bol wato zabe to idan zaben na aka yi ta har ya saura mutum buyu tunda ana samu na farko da na buyu. dan uku dan hudu sannan wanda suke koma ba to sai a dauki na dayar da na buyo na yanzu su ne za a hada su su ne za su kai neman gabaci to idan sun tafi wanda ya yi ringaye wato wanda ya yi ringaye wanda ya samu jama'a da abotisi shine zai zamo ba shine zai zamo gaban kasa me yasa saboda wannan ne Allah ya sa sababi wato mutanen jama'an nan shine Allah zai zai sa su zamo sababi Yanzu Allah zai ba mulki ga wannan mutumin da ya samu jama'a mun san mulki Allah shi ke badawa ko amma duk abun da Allah yana sai ya sa ga abun ga dalilin da ya sa a yi haka ga sababin da ya sa a yi haka to sababin da ake wani ya samu ya samu eh, shugabancin kasa saboda jama'a sun dauke shi to haka ne a addini mai eh, musulunci ne an ce tarikatul tijaniya ana eh, dangana sunan Sheikh masu jani ba su ke nuna Sheikh masu jani ya kawo wani abu da Annabi bai sani ba sallallahu alaihi wasallam tun da aikin tarika duk wanda ɗan tarika ne ya san in an ce maka arkanul tarika rukunai na tarika suna ce maka salatu su uku ne ba su wuce haka ba tarikan dai da ana ce tarikar tijani tarikar wasu na ce ana bi sai Ahmad tujani. wasu na ji an kawo abin da annabi bai sani ba wannan duk jahilci ne da ta'assubanci wato ma'ana ta'assubanci ka ga abu gaskiya ne amma sabar da wurin majiyanka yake sai ka nemi duk za ka yi abin da za ka yi sai ka karya ta abun amma in ba haka ba an ce wurin tijjani ya kamata kai da ba an tarikar tijaniya ba tambaya za ka yi wurin ɗan tarikar tijaniya ka sai wurin su kamar yadda ibn ba wato shugaban malamai na saudiya lokacin da yana da rai lokacin nan Sheikh Ibrahim Al-Kawliki radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana da rai kenan malami shine ya san malami kuma mas'ala ta ilimi ana gyara shi ne da ilimi ba da zayayya ba ba da surutu ba kun ba da karya ba duk mas'ala da ya zama so mas'ala na ilimi gyara ta za a yi da ilimi insha Allah zai gyaru to da an kai malaman Najeriya wahabiyawa da suka da su sun aza kaman su malaman Saudiya bayan su babu wani malami cikin duniya a sai ba su sani ba abun da ke cikin riziya ya yi yawa da abun da dan gogan ya hita wato su suna dai kaman yan ce malami na Saudiya kawai babu wanda ya hita ilimi sai suka kai karan shehu ibrahima a wurin malamin da ana ce mai ibn baz tunda ko su sai ibrahima mai yawan zuwa saudiya ne yana zuwa umra da yawa yana zuwa wurin kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sai Allah Allah ya sa wannan shekara da su abubakar gumi najeriya shugaban kungiyar izala sai yayi ya sai saudiya sai yayi ma ibn bazi magana shehu ibrahima in ba sabewa mutum ya sace har najeriya ya sai hala sarki eh, eh, wato kasa mai sarki irin irin eh, makka amma ka sai da maganan wani dan uwanka musulmi saboda ka neman alfarma wani wuri alfarman da baka samu wuri Allah kana samun shi wani wuri ba sani ba innal izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minina sai sun kai sun ce ah, wannan malamin na na Senegal lalle yana da ilimi kuma yana da mabiya da yawa amma su hanyar su ba su kan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na ko na haka ne za a dinga yi wannan mutane ba a bi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah mutum ya makansa adalci yanzu mutum da ya dauki mota ya sai dusiyar wato ya sai ban daji ya kama ruwa ya zo ya zamna yi alwala ya gama alwala ya shiga sallah ya gama sallah kuma a ce wa mutumin nan bai bi ta farce annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yana yi irin wannan magana an ya koyi da hankali cikin sallah fa cikin alwala fa akwai farilla akwai sunna duka annabi ne ya kawo su cikin sallah akwai farilla akwai sunna duk annabi ne ya kawo su kuma ga mutumin yayi su duka amma kace bayanan gabi tafarki annabi sallallahu alaihi wasallam kaman ta kaka to irin wannan ne suka saba da aibata mutane yan bid'a ba yan sunna bane ba su bi hanya annabi kuma har yanzu ba su zo su nuna mu mutane ina hannan hanya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba nan ba nan guruna mu mutane ba da ce ba hanya annabi kawai ka bari gemun ka ka dawo wannan ka kawai za ka sai ka shiga aljanna malam wannan aikin banzale in babu ibada tare da ba wannan ne suna annabi ba a gyara to da ya tsayi da ya yi maganar da yana yi a wurin ibn bazi shi a ganin sai shi ibrahim ya zo nan da nan za a kure shi kuma a karyatar da shi kuma a kama shi a yi kaza kaza malam bai sani ba inna allaha ma sadiqin allah yana tare da mai gaskiya ga shi ibrahim ya sabka a gamuwar da shi kafin ma ya gamu da ibn bazi an sa wato dan jarida ya tarbashe ibrahima ya yi mishi tambaya sai ce mishi ibrahima na ji an ce kana kai babban malami ne kuma akwai ilimi tare da kai ya ce to ilimin nan naka a cikin menene ka ɗauko shi Allah ya tsara da sai Ibrahim ya sabka akwai Qur'ani cikin hannun shi sai ce ma dan jarida ina dauki ilmi na a cikin wannan littafi da kake gani wato shi da littafi Allah al-Qur'ani kenan da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Ibrahim ya ce miki a wannan lokaci ina zato ban san akwai mutum cikin wannan kasa ko wannan lokaci wanda zai nuna mini yaji da sani kitabul sunna take babu shi sai dan jini da yake to tambayar da yayi mita yayi mita ya hada shi da babban malami ba wahabi yayi wato ibn bak shine qadi kudat kenan shi lokacin shi shine alkali alkalai duk babban malami da ke saudiya mun ba ne sama da shi sai ya zo ga shi ga shehu ibrahima ma shehu ibrahima na ji labarin ka kai mutumin senegal ne amma kana da ilimi kuma kana da mabiya masu dimbin yawa amma an ce ɗazan an ce an ce malam mugu magana ba ka ga wanda ya ce ba an ce dai ne an ce an ce sai ce amma na ji an ce ku alƙur'anin nan ba ku bi yadda yake na farko ke na biyu an ce kuna da wani hanya da ana ce mai tarika da tijaniya yalla bayan annabi akwai wani hanya da mutum zai bi sai ya gama tambayoyi da zai yi mishe ibrahim radiyallahu ta'ala sai ibrahim ya ce lalle gaskiya ne muna da tarikan da ana ce mishi da tijaniya sai shi ibrahim ya ce mishehu eh ya ce mai ibn bazi kai yanzu ka san abin da ana ce ma tarikatu tijaniya ibn ba zai ce wallahi ban sani shi ibrahim yake to abun da baka sani ba wanda ya sani shine ya cancanta ya gaya maka abu sannan in za ka yi hukunci ka yi hukunci yake wallahi ban sani shi ibrahim yake to ni malamin tarikatu tijaniya kenan na san tarikatu tijaniya kuma yanzu zan gaya maka tarikatu tijaniya in dai kan nuna mini inda suka aikin nan ya zama haram sai ibrahim ya ce wallahi nan za ki yi tsela in ga ya ma duk mabiyana a bari bar tarikar tijariya sai ibrahim ya ce mai burbazi na farko mu tarikan mu dai aikin duka dai rukunai guda uku ne na farko istighfa shine astaghfirullah astaghfirullah sai so da Allah ka gafarta min Allah ka gafarta min shine za ka yi a wato kafa dari sai sai ibrahim ya ce ma ibn bazi wannan da nake yanzu musulmi yana iya hana musulmi ya zamna ya nema magafarar Allah ibn bazi ya ce wallahi musulmi bai iya hana musulmi ya bari fara ya fito wallahi tarika mu wannan shine rukuni na farko inda ka tabbata musulmi bai hana musulmi ya faɗi wannan to kenan ba ku da ɗinki ma ku hana mu mu faɗi wannan ibnu ba zai ce gaskiya ne sai sai ibrahim ya tsaye wuri buyu yake ni buyu muna yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam salati dari duk salatu da kariya salatu salatul fatiha ne salatu salatul ibrahimiyya ne salati ne da bai kai sawa haka ba mu dai maksudin mu dai a yi ma annabi salati dari sai sai ibrahim ya ce mai ibnu ba shi wannan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama musulmi na yi har musulmi ya yi ma annabi salati ibn baz ya ce wallahi musulmi bai hana musulmi ya yi ma annabi salati sai ibrahim ya ce to wannan shine rukunin tarika aiki mu na buyu sai ya ce musu na uku da nake ma shine khalimatul ikhlas shine khalimatul tauhid shine khalimatul taqwa shine la ilaha illallah shi ma so to shi ibrahim ya ce mai ibn baz shin wannan ma musulmi yana yi ya hana musulmi ya faɗi wannan kalima ibn baz ya ce wallahi babu musulmin da zai hana musulmi ya faɗi irin wannan ya hana sai ya faɗi la ilaha illallah kenan a jawabin ibn baz inda mabiyansu yanzu suna suna da insaf wato suna da adalci ko inda sun yarda masu ibn bazin nan malamai ne nasu da wannan barazana a wajen dariƙa da an daina amma da abu ya zama kamar tabul hawa son rai ne wannan ya zagi sai wannan wannan ya zagi sai wannan wannan ya mishe wannan kariya kamar haka ne aka ce mutum yayi za a ba shi arzan subhanallah mun ji wannan jawabi duk wanda na so ya gansi in ka bi da ka shehu ibrahima za ka iske magana nan da muke bayan cikin tafsirin shi wato firi da tafsir in ya kai wanda zai kawo wannan kissa zai kawo wannan magana rubi ya tsiga tsakanin su da ibn baz wannan magana ne mashhuru ba abun goye bane to da yace mashe ibrahima kura kuna yi ma qur'ani tawili menene tawili kamar wurin su ya Allah ce yadullahi su wannan musabbiha mujassamai dole ka ce hannun Allah in baka ce hannun Allah baya kenan kayi yi tawili to da abun da ya kama da haka kamar da Allah ce kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalal wal ikram ce fuskan Allah to ahlus sunna wal jamaa irin wannan sifofi zai kamo da dan adam in sun zo wurin su suna tawilin su kar mutum hankali mutum ya kama in an ce yadu eh, eh, yadu hannun hannu Allah sai ka jiki a ce Allah ma yana da hannu kamar naka tunda in an ce ma hannu Allah in an ce ma fuskan Allah in an ce ma ido idanuwan Allah kai dan adam ba abun da hankalinka zai yi istidraki tun da farko shine mi sai kana nufi a ce Allah shi ma yana kamar da hannu to wannan shi ko babban kafirci mutum ya daidaita Allah kamar halitta mutumin bai san Allah ba to sai malamai masu ilimi ahlus sunna wal jama'a suna yi wa irin wannan ayoyi wani fassara da ana ce mai ta'wilat wato ta'wil kamar yake an ce lahi sai su ce kudura Allah wato karfi Allah to sai ibn baz ya ce yo oh, kuna yi ma qur'ani ta'wili shi wannan kam sunna yadda shi ba yi ma qur'ani ta'wili sai ibrahim ya ce ta'wili bai da kyau ibn baz ya ce ta'wili bai da kyau duk abin da Allah kawo cikin qur'ani a bar shi da haka dai da Allah ya kawo shi to sai sai Ibrahim ya yi to akwai wani aya cikin alkur'ani da Allah yana yi bayani akan ɗan alzanna da ɗan wuta sai Allah yana ce mace ayan nan yauma tabayat yauma tabayatul ujuhi wa tasudul ujuhi ranan da wasu fuska ga suna fari kalkal kalkal kal wasu huska ma ga su suna baki kalau sai Allah ce wanda huskan suna da hasken nan su ɗan aljanna ne fi rahmatillahi wanda huskan su suna bakin nan ɗan wasu ne shashe Ibrahim yake to mun san dai turawa duk wanda ya sai faransi ko angala ko balzik ko ina ne za ka ga su fuskan su da suke su dofari ne sai sai ibrahim ce to waɗannan fararen nan kun mutum alhalin da kan rayu fatan da kan rayu shi shine zaka tashi da shi gobe kiyama fa ayi kiyama kowa ya shiga aljanna sai sai ibrahim ce to wannan turawa ka san dai ba su bi Allah hatta ma cikin su wanda akwai wanda suna ce Allah uku ne to su ma da sun tashi gobe kiyama ga su fari kalau da farun nan nasu ga kafirci ga cin bin dokan Allah da haka kuma za su shiga alzanna? sai ibn ba zai ce mashi ibrahim haka za ka lalawa to Allah dai haka ne ya faɗi ba ba a tawili kuma shi ibrahim ya ce ga bakakan mutane ga sallah ga azumi ga ibada su ma da sun mutu akan dinar islam saboda in sun tashi gobe kiyama suna nan zikin suna nan baki da haka su ma wuta za su diga su bai kai su alzanna? ibn baz yake haka za kala la wannan haka ne dai Allah ya fadi to ka san su sai Ibrahim sun san ziyan da za su kama barawo kullu shi malami ne bi ma'ana malami ba suna ne ba haka da sai Ibrahim malami ne sai yake mu eh, sai Ibrahim sai yake mai ibn baz so akwai wani aya cikin alqur'ani in dai kai ma ka bar shi a zahirinsa babu tawili mu ma za mu yadda kenan ayar da kan bari mu ma za mu bar shi a haka musa ibn bazi makaho ne duk wanda yana gani mutum za ka ga yadda yake Sai sai ibrahim ya ce to Allah ya ce man kana fi hadhihi al'ama wa huwa fi al-akhirati al'ama wa adallu sabila sai ibrahim ya ce Allah ya ce duk wanda ya zama makaho ne nan duniya gobe lahira ma makafo ne zai tafi kuma zai bace ba zai samu hanyar zuwa aljanna ba sai nan makafo ya dauki ga yake mace ibrahim haza na kunta min asawil kafin rikin son gaskiya wai wannan aya la da ta yi ne ta amma duk aya da bai sabe ki ba a bar ki haka to haka ne malamai wahabiyawa suke in nafsi ya hau saman su wallahi ba za su yarda ba ba manzo Allah ba Allah dai ya fadi wallahi ba za su yarda ba to ku ji ba wai saboda shi makafo ne kuma Allah ya ce duk wanda ya mutu makafo gobe za a tada shi makafo kuma ya bace ga hanyar ta siriya sai yake mu shehu ibrahim ha ha za la budda min at-tawil wannan dole a yi shi to malam in gaskiya ya zo haka ne ana so mutum ya zamna ya so gaskiya ana ga muna lokacin sallar isha ya kai insha Allah dama alƙawarin da muka dauka za yi sallar za yi wazi da Hausa tsakanin sallar magariba da sallar isha sannan in an yi isha'i za a dan taba shi ko da halkin tun da akwai shehina sai mai kai gashi, shi eh, zai samu shi zaman mace abin da Allah sauka mai tun da halin tafiya na gaziya da mun gode kwarai insha Allah wannan ne Allah ya kawo kamuna, mu gabatar tsakanin dan uwa da yan uwa kuma kara kama ni da wannan langa ina son shi amma ba langa ina ne wato Hausa ina son shi ba ni ba zabar me ne wannan dan dan koyare ne kuma dan zika dan kuma alhamdulillah eh Allah ya saka mu da alheri insha Allah Allah ya sa mutane sun fahimta da abin da muna so a fahimta Allah ya ba ya ba mu albarkan wannan masallaci da limamai da mamumai da ladanai da mutanen da duka musulmai Allah shi ba mu albarkacin su Allah ya ba mu mu duka albarka annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh